shugaban kungiyar magoya bayan 'yan wasan motsa jikin najeriya rafi lafido ya yi kira kan daukan kwakwaran matakai bayan da super eagles suka gaza cin wasansu na samun guri a gasar cin kofin nahiyar afirka kungiyar super eagles dai na bukatar samun nasara a wasan da suka yi da bafana bafana amma hakan ta citura zakarun african dai sun yi kokarin kunnen doki biyu da biyu a wasan Lafida dai ya ce ranar Laraba rana ce maras daɗi a tarihin wasan kwallon ƙafar Najeriya musamman ma ga 'yan ƙasa magoya bayan wasan. rana ce da muke da damar samun tikitin zuwa gasar cin kofin nahiyar afirka abin bakin ciki kuma 'yan wasanmu suka jefa mu cikin makoki ya kuma kara da cewa wannan abinci baya ne ga kwallon kafan Najeriya. lafida ya soki lamarin 'yan wasan inda ya nuna cewa rashin kishin wasan a zukatansu da kuma kira ga a fara shirye-shirye da wuri na gasar cin kofin nahiyar Afirka da ma gasar cin kofin kwallon duniya mai zuwa ta shekara ta 2013 da wuri.